wannan ɗan wanda ya mata cikin baya kulawa da shi nana yana cikin wulakanci wannan ɗan uwan na ce zai iya ɗaukar shi ya kula da shi ka ce ka sa cikin iyalinka amma ba ka saka cikin iyalinka ba saka cikin iyalinka na kulawa eh garuwa mata za ta tausaya ma kari Allah ya tausaya ma wanda dan adam ka dauko shi ka kula da shi ka ilmantar da shi ka ba shi abinci ya tashi girma za ka samu da haka Allah barke ta ita ma da ta laifin ta tuba Allah zai gafarta mata wannan sallar juma'a aka ce in mutum ya samu rasu ko ta ya mutum ya samu a ce sallar jam'i duka ya samu ladan sallah amma ruku ya ka ana samu ta ne a cikin ruku sallar juma'a in ka samu ta ya baka rasu sallar juma'a ba amma ka rike ladan jam'i suka ka shiga da a azhar in ka sai ke da azhar ne magana a wannan yake ba assalamu alaikum bayan haka malam don Allah ga wata tambaya tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah a cikin shari'ar musulunci idan mutum ya dukusawa na sama da shi wai ya yi shirka Thank you. wai in mutum <laughs> tsakaninka da Allah ma na aikata wata kari da Allah gar a yi son zuciya in mutum ya duka sama sama da shi ya yi shirka a abin shirka ko sai kuma ya dangaci wa inna ma li kulli mar'in ma na ko ba sai in ya duka sama sama da shi ya shirka ko wai annabi ya faɗi haka ko a'a na' assalam annabi ya faɗi haka ko a'a annabi bai ce mutum ya duka sama ya yi shirka ba sai dai ke ayi mutum haka to amma dai kan kwaye bari ka san kanka to to shi ne girmama iyaye to kuma kowa ta hanyoyin da muka nuna sauraro a nan matsalolin ko shi yasa an gama warkewa da to wannan ta ce don Allah malam ubana ya biya mini kudin aikin haji amma mijina ya ce ba zan tafi ba to mana yaya zan yi ta yi mai ta haƙura ya haƙura ko ta haƙura wai zar na suka ce wai sai a sai a roƙi mijin ya haƙura ya ba da izini ba mace wai sai a roki mijin a baki hakuri a ke kafin yanzu aikin haji yana da wahala dama ce in an samu wannan damar sai a bada hakuri to kun ce sai hakura ko ya ba da hujjarsa eh? ya ba da wasu cewa kai ubansa ya biya mata aikin hajji amma mijin ta wakiya ya ce ba zan tafi ba ke ma kin kawo magana a dunkule yau an kika je ka ce min to ko ka ko ka biya min ko ka biya min uba na ya biya min zan tafi sai ce min da ba ne ba a san yadda kuka yi rake da shi amma in cikin zaman lafiya ne rashin fahimta sai a fahimtar da shi to in ya ce shi ba zai iya hakura na matarsa bai sati ɗaya ba za a biya masa shi ma waye zai biya masa ko ba zai biya masa a kashin gaskiya in uban ke biya miki ba ya sai ke biya miki kudin aikin haji sai miji ke ce ba za ki tafi ba sai a duba a gani a kalla a gani me yasa yake ba za ki tafi ba zai miki ciki ballan ka ne ku ya mata ciki ballan ko ne ciki ballan ya mata ciki ballan ba zai ta ce wata kila shi da kuma ciki ba in ta dawo za ta mahajiya shi yana nan malam ko to kaga ya mata ciki ballan kenan sai a ka hakuri ko amma in wani uzuri ne ya sa sai a nemi menene uzurin sai a yi tsakani in yana da hujja na cewa ba za ka tafi ba to shi ne sai a ce shi ke da sai ke hakura ba ta ko ba ta kila cewa ba za ta tafi ba amma bana bai sana ba ta tafi ba ko da sai abu yanzu za a ba hakuri kenan sai a ba uban kuma ya fita hakuri kudin abin mata har ba in kuma ba da an kara kai hakuri ka biya mun gane ko saboda zaman lafiya a ke so in ana zo lafiya za a yi kuma zai baki dama in aka samu mutane masu waɗanda zai za su kyarja hankali kai maka magana zai bi kai ma don Allah mai gida in ba wani uzuri bane gangaje kai ba a biya maka gaji aiki hajji ba ita za a biya maka da sai kai hakuri ka je ka dawo kai ma ran da Allah ka danta ka maka wata kila ita ma za ta biya maka ko kai ka biya maka to amma in miji ya ce fa ita shi bai yi ta daga na ba me yasa yake dan abin ga dama bane kawai sai ya eh sai to ai to shi ma ai bai isa har abada ba ko duk ya abin da zai in ma ciki bana ka ne zai dabara yake ai ka ka za kaza kaza kaza take to ba dai me kike gani a lokacin sai kire to shi ne ka ga ya ya an kama shi nan sai ke ba ke akura da duk wannan ka gurin aiki ka ji sai ne mu ko Ibi assalamu alaikum don Allah mara muna so a jawo hankalin masu wadata cikin ɗaliban ɗaliban tsarin hadisi taimaka da bankoki daga can karshen masallaci domin zafi ya yi yawa sosai to Allah ya sa masu hali a kan ɗalibai da alhaji abin mamaki shi ne waɗannan bankoki a nan kai magana na ce zafi ya yawa a kawo kada gina da zo kama a gida aka kawo aka ji ke masallaci dan kuma da a lebi a da aka ji aka ni ban ga so sai da shi aka amma zai da ke zai ko shi har koyar har ka dan me zai ke mutum masallaci ke gidan a kai shi jiri a zai mutu sai a duka a kawo shi da bayani saboda mutane masu iya abin da kuma mutum masallaci ke yi ba abin da suke yi na kawai sai wani mutum wannan matsalar matsalar ta ai wannan matsalar an gama da ita ko sai dai ba ta shawara ta kai ta garangara a to an gaba yake yanzu eh a yake sa da aiki ba za a yi magana yanzu aiki magana ba ya sai na yi kudin daura na kuna da kwayar yanzu kun kuma kun daina an gama Thank you. zancen ya sa za ya zancen da daga gari ne wai kuma yanzu sun cewa mun kula sun cewa sunna ita ce ta farke da madaidaiti a ita ce shi ne muke son dan Allah mana wai ai musu karin bayani game da sunna yanzu sun fahimci sunna ita ce abin da ya kamata a yi ita ce ta dacewa to suna son su san da ita ce sunna za a rikon bayanin sunan hankali ko suna a takaicen takaitawa ita ce in kana da suna hadisi shi ne abin da aka duk da aka da biyar zuwa mutum da aka Allah ta dinga da sulama aka Allah ya aikata ko ya bata. ya ga an yi aiki ne musu تفسير ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو أو ده أظن هذا في ده أظن هذا في يشيك da zan ake ce ka yi kokari duk abin da za ka yi ka ji yaya Allah ya koya Allah a yi yaya Allah wallahi ta fara aka daga yanzu yarfi dan nan aka tunna zuwa gana arba'in dan na yanzu Allah ya shiga yanzu Allah ya suna ya ka sai ka waye daga cikin manyan manyan waliyan Allah wallahi ko da Allah ta rabu ba ku yawo saboda ka san hanya ka dawo kan hanya manzon Allah shine jagora ka shine shugaban ka shi ne yake ma jagoranci sai kike son mutum ne yayi kai saboda ka zama cikakken mai manzon Allah biyayya ka fi kowa kamar manzon Allah duk wanda ya faɗi wani abu ɗan biya yake ka fi shi kamar manzon Allah ka fi shi manzon Allah ka fi shi yi manzon Allah biyayya don a alfafin ya ya ce wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnah misali ga wai gari ce bayan sallar asuba wani wuri manzon Allah yake hari mutum manzon Allah na ta cewa amin bayan an sallar sallah shi ke na sai tashi tafi ko sai na yi ko ko ne ne me manzon Allah yake mai a wajen da ka kana sallu mai shi da Allah ka ne ne kike da da subhanallahi ta lafi da haka sai karshe haka da to sai annabi ya dinka ainin da Allah ji wanda duk wanda yake subhanallahi wa bihamdihi to bari ta tafi لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير سكري كتابي دائما shi ke nan tsarin cikakken mai bin sunan manzon Allah dangane da wurdi da mutum da dalika da komai da ko da a cikin garin ku ba wani da ya san Allah ya san ka kuma duk ba Allah ya san ka Allah ta lafi sallama Allah na yana yana faɗa maka in kan sallama Allah yana faɗa maka ya maka in kan kula ya maka ya musa ko da a cikin bakara zuwa makaranta da ko da makaranta ce in makaranta da ba za ta samu hannun da zuwa na kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika rabu da ita za ta kai ka tabbata sai tafiya ta tafiya zo a da cikar sa'annan ko ba da zai mun ba da ku sa'annan kuma kace da ranar manzo Allah ce ai da yamma mai eh, yiwuwar in zai shiga gida ma mai yanzu Allah ce mai a ce mun Allah ce ka shiga da kafa dama sai addu'a in za ka shiga da kafar hagu akwai addu'a da za ka yi da ce wai ku kan da na yin shi ne manzo ko sai ka ce mai manzo Allah ce kai shi za ka yi ka zama mai suna ka ɗan kungiya ka ɗan kungiya na manzo Allah ce ba kungiya wai za ka yi tafiya aiki hajji ta kai ba tare da farfajin da ba imam malik ya suna ko rufuka amina suna ko rufuka suna ko tsawaka amintacciya amintacciya in akwai amintattu mutane haka ce za a yi saka ko wani suka na ko ce in ba da muharrami ba ba za ta shiga har ko wani in za ta ba da yawa ko ko najeriya su ma ko najeriya su da ake zuwa aiki hajji ya an sha wa alamu da ya kuma da suka ji wannan ta dama daudu kuma shi ke nan ko shekara ninkin da ninkin da ke shi ne suka ce in ba tare da muharrami ba bai waje a kai ya yi ke zuwa hajjari don yawo zama a kai yayi ne da kasuwanci ne suna da ko ana zuwa ne don hajjaukin farin na aiki

قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال يقول لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها كذلك أنا بالنسبة كما كان إيه؟ في قبل الصلاة في شاكي من ذلك إيه؟ ثم قال لك إيه؟ بعدين كذا يتم وحنا أكل الأمة تبا ذلك عند ذلك ساكي أنت يصلي الشاكي قال فاستثبت فاستثبت فاستثبت عطاءك فاستثبتت عطاء في رجل عطاء من ان تثبت بغنى مغنى يا بكني كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على راسه كما انباه ابن عباس يلتي يا يا منزل الله يقول كانوا سني اكن كان لوكا اللي يجي wannan magana فبجد لي عطاء بين أصابعه شيئا من تبديل سيقول يا أنت عكيش بعد من ذلك الله ثم وضع أطراف أصابعه على قرن رأسه جيفا معناه جيفا يا جيفا سيقول أصلا كان تحت ثم صدها يمرها كذلك على الرأس ينا مجرد بجماعة ينا داو واضح حتى أن السد إبهامه طرف الأذن هل ولا مقبل يطلع تتبع كل نيسا مما يلي وجه تنا تفسكين دكي دب دفسة ثم على الصدق وناهية اللي يغنى يزوء من ديرينا كنت تطلق كينا لا يقصر لا يقصر ولا يكتب بشيء بايا تكيسارا بايا تكيسارا بايا تورا وادا تربي ينا تورا ينا تبيا تورا ينا جاء حمكي من ذلك يقول إلا كذلك قلت لعطائي ثم ذكر لك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم لجلس إذن أم قد عمدت يا والمنجر من لأ الله يجنك لصلى الإشاء قال لا أدلتي بل صنع قال عطاء سيعطاء إشي أحب إلي أن أصليها إماما وحلوا مؤخرة إتي أبن دا يسويوا أغرين أبن دا يجد في سنة الله تصلى الإشاء كوني من جزي كوني كتيني نجنكي تصلى يد من ذات الله يسيجو كتن جسينا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كمن يد من ذات الله يصلى في الليلة إذن wannan dare ka gani ina ne kamar sunna ka ga wani zai sallar isha tun daga farkon dare ya halatta zuwa har zai ce inda manzon Allah ya fi ba dan kada zama wahala ba da nan zan ce ai yace inda nake lokacin da zan zo in sallar isha ko saboda me saboda manzon Allah ya so haka فإن شك عليك ذلك خيرا حول wa في الجماعة وأنت إمامهم وصلها وسطا. إذا إن sai sallah ka dinke ka sallah ki zuwa tsakar dare kana liman ko kai kadai aka ce to kai tsakiya kar kai farkon farkon dare kar ka darje kai kuma karshe can tsakiyar dare kai tsaka ka nemi ka zami lokaci tsakiyar dare kai ولا معجلة ولا مؤخرة كانت تجدوا تاع لذلك ما تجيها جيدة تلقيتا كانت في جينك تاع إن زي أمان بكي لذلك تجيه شجاع جيدة تقول جينك تاع فأو أنت ما تجيه تلقيتا يشي أبن لك ما تكي أنا حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأهوة عن سماك عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر يؤخر صلاة العشاء الآخرة. أنت من صلى الله عليه وسلم جنا جنس الصلاة العشاء. ما نبى نزار لك في هذا الزمن في هذا الجمع. أن سبب من ظن الله وأن لك في هذا. قال واحد أنا كتيبة موسى إلي يزوج بع ويد أي مغرب على ميت يقوم شاب عيد شاكي مغرب. آه آه لو كتير يا كتير بس قليل. شيء كتير كتير كتير كتير كتير ina إيه، ga إيه، إيه، قال وحدثنا قبيلة بن سعيد وأبو كامل الجهدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم. ما يجي من الله صلى الله عليه وسلم صلاة من يلدق فيه وأن اللوكس. وكان يؤخر الحسنة بعد صلاتكم شيء yake manzo Allah yana jinkirta sallar isha bayan yadda ku lokacin da kuke sai dan jinkirta kadan wa kana yukhaffifu as-salata wa fi riwayat abi kamil yukhaffifu as-salata manzo Allah ya kasance yana takaita sallah baya kawai ta sallah sai Allah akbar kabbara sai fatiha sai karatu ba zai kawai ta sallah idan mutane za su gaji ba kuma kawai ta sallah da ta da imanin mutane lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar da zai afiya ta kaita in kai ta a yanzu ce ka kawai ba haka ne da shi ka sai liman ya rinka kula da halayen mutane yaya za ka yi ka jawo hankalin su ka kwadaita musu zuwa sallar asuba din ko zuwa sallar isha din ko magariba din shine yadda za ka yi mun gane ko abin da zai zama maka alama zai zama shaida akan haka wanda ya tsawaita sallah da manzo Allah zai ce masa sai sai ina kake da wa'an sabbih isma rabbikal a'la wa sama'i dhatil buruj wa sama'i wal tariq sabbih fi da wa sama'i dhatil buruj ko idza samaa'u shaqqat ko idza samaa'u fatarat ko abasa wa abasa da'in ko abasa da'in ko wan nazi atfa amma sai mu magarba sau sai dai arba ta biyu ko amma asuba fa ta yi daidai wan nazi ati abasa إذا الشمس إذا الشمس ya sai dai da su to magarba sai fa magarba da ita saka ta ake yi da me wadanne sururi ya fi tantanta sallan makka ko madina in aka fara sallan magarba kana tsillo daga kabbara zuwa sallan mai wanda kiran ke wuce minti shida ko bakwai da wahala ya kai minti goma magarba ko in sura kulirwa za a karanta su in ayoyi ma za a ɗauko a karanta su za a yi ta tafiya a yi ta tafiya a yi ta tafiya ana karanta aya guda za biyar shi da ke ga ayi ayi ina dawo aya shi da sai ga ayi su tare da cewa karatun su da za su tsaya su kawai ta sallar kana jin daɗin karatun su kana koya to sai mutum ya yi la'akari da wannan in karatun su ba irin na koya akwai wanda yake karatun sallah yake yi karatu tana iya ba kowa ne Allah ya hore masa sauki da kuma dogon numfashi da sura mai tsawo ko aya yana tafiya wanda da ya ɗauka sura mai tsawo sai ga ya gaji ya Allah da ya gama kuma wani shi ba murya ba murya ce ta koyon karatu ba ya iya karatu ko ya haddace abin da ya haddace ko ya iya karatu da ai sallah ta yi amma ba zai iya na karatu yadda za a rinka koya ko ana jin daɗi ba wannan murya ce Allah yake ho murya Allah yake hore masu su bayan su da dama mun gane ko ki je ba cikin limami sai la akari sallan isha ake magana da ma'azu ko sai manzo Allah ya ce masa me yasa ina kashi ina ina suran ko wannan surori manzo Allah kada su sabbihu rabbikal ala والسماء ذات البروج والسماء والطارق والليل اذا يبسى والنهار اذا تجلى وان الجبل في ظل شكاكه بسبب انا يعني انا لا اكل الا بقاط مكان وترى ربما ما اللي ما على رمى يسمى شاكي يدوك كوتش ايه يدوك كوتش ايه يدوك رمى يدوك كوتش يكرا جاء اتباعني كوتش يشاكون يعني اما ما ضرب عليه ما في اوهي ما في اوهي كي يدى شكرا غوم من المدينة بعدها فكما غني لي من مدينة يعني شكرا خمسين على مدينة duk kasar saudiya ba limami sama da shi wanda kwari jirgin nasu da kutuba ma a shek abdullahi bin sala shekara hamsin fiye da hamsin yana liman yana liman shi masallacin annabi yana liman shi masallacin annabi shi ne kuma gan shi ne tsakalin alfi shugaban alkalai ana tafiya ana tafiya aka zuwa ka sai an samu canji ba za mutum ɗaya ba zai yi aiki biyu ba sai rufe rike aiki ɗaya sai ce ke zan rike aiki alkalanci ina gaban albashi sun ci gaba da limanci kyauta ne da bara ba yin rayuwar da rushe sai zama a masallaci annabi yana liman saboda albashi sai ya daina aibe kuma babban mai kudi ne babban mai ruwa ne mai kudi ne sosai mai kudi ne sosai saboda kasuwanci suke yana aiki albashi yana kasuwanci ba mutum ba dai bane ka dogara kan almajiran ku ku ka dogara kan muridan ku ku ka dogara kan masu cikin sallah ku ku ka dogara kan mai ne shi yasa ake so limami ya samu aiki in za ku ba shi limanci ku ba shi haƙƙinsa ku ba shi alfashin da zai ishe shi shi ma ya wanke rigar sai goge ya saka amma da ne zo yana lissafin suwa suka zo sallah bayan su da dai mai irin motoci suka taho da shi in motoci da tsaro da jara assalamu alaikum har kowa zai tafi motarsa ne ya zuba ya bude ya ke samun hanya ya tafiya sa ya barka ka gida ba ka da kanan zuwa kada ne a cikin za ka je kanan jiya matar ka tana jiran liman ya je kai ke nan kullum a asuba za ka limanci la'asar za ka limanci magar ba ka je ka dawo ina sun ke fane ai sai a yi hakuri ai sai to duk limanci duniyar nan sai ka fane قال حدثني زهير بن حرب وابن ابي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن ابي لبيد عن ابي سلمه عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم قد larabawan kawai su rinjaye ku a صلى sunan sallar ala inna al-isha العشاء sunanta al وهم يقسمون الإبل إبل يسي شو سنع قابلني أنت في كشاء الحسن سنع جوا تقنون كانون آه، آه، دبولي سنة راكم آه، سنة تفيش جل كيف تصلى يجبنا في مدى الحكمة وعلم الله الله في سنة على كل شاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيماء قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله عن العشاء وإنها تقسم بإبهلا بالإبل إتسونا صلى العشاء أتم القرآن عن العشاء إلى آية كتب درا طيب wa inna ha ki ukibu bi khilal al-ibli wannan sallah ana jinkirta saboda an je tsatsan nonon rakuma babu istibab at-tankir bi subhi fi awwal waqtiha wa huwa at-taglib yake bai da ke bayanin mustahabbi ne ana son a gaggauta sallar asuba fi awwal farkon lokacin sallar lokacin da akwai sauran jijjigi akwai sauran وبيان قدر القراءة فيها ده بيان ورغدر أبن الآيين وزاء سرد أبتصال الأطبع قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقي وزهير الحربي كلهم عن سفيان بن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن نساء المؤمنات an karbo daga nan aiki Allah ya fara da dafi matan mu'minai anna nisa'al mu'minati anna an-nisa'al mu'minat ghayru nisa'al mu'minat ne ba mace tsakanin nisa'al mu'minat da an-nisa'al mu'minat ha da hausa nisa'ul mu'minat matan mu'minai an-nisa'ul mu'minat mata mu'minai akwai bambanci kuma bambanci yake matan mu'minai ba na matan musulmai kunna yusallina subha ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna sallatan asuba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'na mutalaqqi'atin bi murutihinna sa'annan su idan da sallah su koma gida suna lullubi da mayatin su al-murut jam'u wal milk huwa ma tamtahu bihi al-mar'a ala hadi qawl sha'ir خرجت بها نمشي تجر وراءنا على أثرنا بين مرت مرحل خرجت بها نمشي يتي رافدا إذا منا تجر وراءنا تنا جاتا جيزا تنا جاء باين كبايم me yasa take yin haka inda kafa mutu kasa sai ta kai giza sai ta shara wajen kada a ga alama inda muka ta jurwara ana ala asarina me take ja gamu zaira beza milkin na mayafi murahali abin wada ne shi ne muruk da mutumin walmil shi ne abin da mace za ta yafa da daura ta yafa yana da la ya arifuhunna ahad ba wal ba wanda ke sanin ina ma'ana la ya arifuhunna ahad ita matan mu ne suna zuwa su sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah asuba sa'annan su juya su koma gida ba wanda ke iya gane su ba wanda zai iya san su ina mana ba ba ba sani rabuwa duhu dare ba za ka gane ko namiji ne ko mace ba ko ko a'a za ka gane mace ce amma ba za ka gane huskon wace ce ba abin da ke nufi kenan na nufi ba za a gane wace ce ba ko ba za a gane menene ke tafiya ba in ce ba za a sani wace ke ba mana da ka alama ta kasu mai tafiya amma ba san wace ce ba don ba za ka ba ba za ka gane ne ba yake tafiya ba za ka ga zuwa a ka sani ba na mene ne ko mace ne ba wanne ne da eh? za a gane wace ce ba kuma magana za ta yi ma'ana kenan da rana ta sirri libi suna tafiya ana gane wace ce eh? ana gane wace ce to ina ma'anar magana haka in ya zama na ba za a gane wace ce ba to ina ma'anar magana nan kenan ma'ana in aka ce ba za a gane wace ce ba ma'ana hijabin nan ce da rana ana gane wace ce kya sai dukkan dare eh ya santa da wata kifa ko shi kamanninta abinda ake nufi shine za ka ga duhun abu da tafiya baka san me tafiya ba namiji ne kuma ce ko ko a da ka ganta za ka san mace ce amma ba ga huskar ta ka san wace ce ba eh? eh. alaƙo wanne yana nuna cewa ana sallar asuba da sauran da sauran duhu ke قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الحجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبت مات مؤمني مات مؤمني سنة حلاك صلى أسباع تارد من الله صلى الله عليه وسلم موت النفعات لمروسهن سنة للجديد استعداد ما يفيش وأبن الذي ثم ينقلبن إلى بيوتهن فأنا إذا تصلى ليس الدنيا زوى جدا جنس وما يغرفنا فذا أغاني سباع min tagliti daga saboda saboda duhun tsananin duhun da gidan wannan lokaci min taglisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi salati saboda manzon Allah ya sallaci asuba da duhu wala wa ma yurafna ila ma wa ma yurafna ba za a san su ba ba za a gane wacce ba kuma za a gane mace ko namiji ba Thank you. ba za a gane wace ce ba an san mace ce ya aka ya ka san mace ce saboda yanayinta saboda shigar kayanta saboda tukarta abinda to abinda malam ya shi ne kala dawudi ma'ana ma yi wa rafna a nisa'un hunna amurda wa qila ma yi wa rafu a ayanuhunna وهذا ضعيف لأن المرتفع في النهار أيضا لا يعرف علمها فلا يبقى في كلام فائدة ها هل يعرف لي فلا ميتي yace ba za a fahimci ba za a gano ko namiji ne ko mace ba in ka ce a'a za a gane mace ce amma ba za a gane wace ce ba yake ai da rana ma in sai lullubi ba za a gane ko wace ce ba tun me ya amfanin a ce da asuba ba a gane ko wace amma da rana za a ganta kafin mace ba san wace ce ba da ranar za ka ganta za ka samu ciki amma ba ka tsara ciki ba to amma da sauran duhu fa za ka ga duhu ne na tafiya ba san namiji ne ko mace ba ko bishiya ce maka tafiya wanne ne fi dacewa na farko ko an janye wancan magana ko قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا مان عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح تجي من ذا الله تفجينا صلاة أكبر فينصرف النساء فيما تتجيني هدا متنفس متلفحات بمروتهن سنة للبيت لما يدنس ما يقرصن من الغلط فزاء تصبح صبو لسلمين دوكو وقال الأنصاري في روايته متنفس متلفحات أو متلفحات تبقى يسون السنة للبيت قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة وحول سند قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال لما قدم الحجاج المدينة الحجاج كان يوسف يرسو مدينه

sai suka tambayi ga hajjaji yana da ban tsoro yana azaba yana fitina amma yadda yake suka ce ya manzon kuwa ya manzo Allah ke ina ne ke zan sunna kaga ko ya manzo Allah ke yanda sarki yanda shugaba ke zamu ko ba a'a muna neman mu ya manzo Allah ke in na shugaba ya dace da manzon Allah ya yi daidai in bai dace ba ko malamin ka ne ko shehu ka ne ko uban ka ne ko kakan ka ne ko shugaban ka ne ko kowane ne sai ka ɗauka ka ajiye ka girmama shi ka ba shi cikakken girmamawa sa'annan ka fi zan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai tambaye mu ranar lahira shi aka ce mana wa in tusi'uhu fa'adahu wa ma 'ala ar-rasul illa kuma Allah ya gaba zuwa alheri wa ya kullu qawli inda qawli muhammad kama aminu dini kama samir ce Allah ya gaba zuwa alheri wa ma anhu min Ni ke na wula ka dafa kenan don na ce ba zan dauki naka mutum manzon Allah yanzu in ce yi hakuri ba zan iya daukar naka ba zan dauki na manzon Allah dan Allah an tsara da cikakken imani fushi za ka yi ko murna ba ka yi in ka ji wani abu ya tsotsa ranka shine mai wallahi tallahi akwai ni ba ka ni aya ta ce fala wa rabbika na rantsa da ubangijinka لا لا يؤمنون حتى يحسبوك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما دينارا إلى أبيدك يا محمد لا صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون بذلك صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم حتى يحسبوك فيما شجر بينهم har sai sun duk wani abin da ya faru tsakanin su na musu na jayayya fada mai martaba sarki aka je fada gwamnan wani gwamna aka je gidan wa aka je kotu aka je duk inda aka je la yu'minuna hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum har sai sun hukuntar da hukuncinka a cikin abin da ya auku tsakanin su ma'ana misali kai kara ba da mai martaba sarki a ce ga kuma suna kaza a ce ga kuma suna kaza a ce ga kuma suna kaza abin da yake wajibi a kan ba da mai martaba sarki ko ba da gwamna ko ba da wane ne shi wanne ne manzon Allah ya goyi bayan sa wanne ne hukuncin manzon Allah ba ka ba wallahi tallahi babu imani fala aka ce kafa mm. wai da aka kafa ba fala wa rabbika na rantsa da ubangiji ka ya muhammad akwai girmamawa kuma da za a girmama shi kuma aka rantsuwa da ubangiji wa rabbika na rantsa da ubangiji la yu'minuna ba za su taba samun imani ba ba za su taba yin imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun hukuntar da kai a cikin duk abin da ya auku tsakanin su ya danganci aqida ne ya danganci hukuncin ne fitu ya danganci menene ya danganci tattalin arziki ne duk abin da aka yi jayayya aka jefa da mai marzawa sarki ko eh, eh, eh, ofishin gwamna ko chief judge ko majalisa duk inda aka je ko tsoron wani malami aka je ko shehu aka je ko tsoron wani malami aka je ko tsoron wani shehu aka je billahi allazi la ilaha illa huwa har aka tashi hukuncin manzon Allah aka kawo wani babu imani ya kai لا يؤمنون حتى يحكموك أنت أيها النبي الكريم فيما شجر بينهم إن أبرا فيما شجر بينهم في ظرف ما من ألفاظ الأمور حتى ذك أبن دي نجاهي يعني مسلم wannan ce eh wannan ce a'a wannan ce za a karanta wannan ce ba za a karanta ba wannan ce ai za a yi wannan ce fitina ce wannan ce ba fitina ba duk kowa na da ƙirƙiri abin da ya gana amma daga zaran an kai fada mai masama sarki dole kowa ya janye ra'ayin sa manzo Allah kenan saboda sarki yana wakiltan wane ne sai da Abubakar yana wakiltan wane ne sai da Umar yana wakiltan wane ne sai da Usman yana wakiltan wane ne sai da Ali Umar bin Abdul har aka da Shehu Usman Tambore wa yake wakilta to sa'an kuma duk sarakunan arewa Shehu Usman ya naka su ne akan mai tana wakiltar shi Usman da yake wakiltar manzo Allah kira a manzo Allah shi sa babu wani abin da za a bar sai a ce duk an ji abin da ku faɗa sarki dai kowa na shi sarki na kowa ne kuma kowa ne kuma kowa na da kanki yayi abin da yake ganin zai yi daɗi ko amma tun da hukunci ya zo gaban sarki sarki ba shi da ba shi da sassauta ba zai kuma yadda a tsara manzo Allah ba hmm. wannan abu ba duk da aka faɗa malamin da ke faɗa wanne ne ina hukuncin da manzon Allah ya akan wannan me manzon Allah a ai dangane da wannan me ne ne hukuncin manzon Allah akan wannan me ce ce sunnar manzon Allah akan wannan zaman da muke yi ba ka duniya guda na wuce abinci dai mun su abinci mai daɗi da yanzu mun tabbatar da abinci ba shi da wani daɗi ana raka rayuwa kifa kuma nifa kuma an saka har ya sai yanzu sai dai kai ka sa kifa ta ba tifa tifa ta yi mun gane ko kuma mulki fara komai ai yanzu ba abin da ake jira sai a je lahira lafiya lafiya a je ta karkashin tushen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kisa ba a ji tsoron kowa ba a ji shakkar kowa ba a bukatan goyon bayan kowa sai goyon bayan Allah da yake sarki shi ake jin goyon bayan sa shi ake jin tsoron sa shi ake jin shakkar kamun sa eh. wanda zai yi manzon Allah ya wanda ba zai yi manzon Allah ba ya tsaya sani abin amma kana kawo gaba na in mas'ala ta gaba na fa ba ni da sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah bai halice ni magana ta kare فقال سيد جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في الهاجرة إيش منظر الله صلى الله عليه وسلم yana sallata ka za ta karjar rana mana da tsaron zafi rana a zahar na shiga sai mun Allah ya sallace ta ya sallace ta kuma ya ba ta lokaci biyu ko wal asra wa shamsu naqiya yana sallatul asr kuma rana na da kaifi lokacin da fara yin jaji ba za ta fadi wal maghriba idza wajabat maghriba kuma rana ta fadi wal isha'a ahyanan yu'akhiruha wa ahyanan yu'ajjilu musha kuma wani lokaci ya kakkauta wani lokaci zinkirta kana idza ra'ahum qad ijtama'u ajjala ce manzo Allah yana tafiya da zuwa kan siyasar da in ya ga sun taru da sallar isa da lokacin ya kai sai a ayi wa idza ra'ahum qad abta'u akhara in ya kuma su yi jinkiri ba hadu ba sai jinkirta sallar isha din wa subha kanu aw qala kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha jadalaka yace sallar asuba kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sallata ta قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد سمع محمد بن عمرو عمرو بن حسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات جيني فسر وكان حديثي حجاج يا جينا جنكر تصلوني فسألنا جابر بن عبد الله بمثل هذه الأمور كيف تسمي جابر بن عبد الله حجاج إن الدول لك سنة على وقت شوينا شتت هنا فوق

saboda karɓar manzo Allah ba ka tsoron kowa sai Allah zai karɓa abin da ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwan zaka ba ku ne kada su zaka yi yanka duk abin da zaka yi ba za su taba yadda su saba manzo Allah ba suna son su zarce ko sun abokace su duniya lahira ba suna tare da shi قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبه قال اخبرني سجار بن سلامه قال سميت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سميته إن تنبيه أبو برزة يا يا سلم من زألك إمام إنما يسمى كده سنة فاجولي تحولي تابعي كنت هذه كنت هذه جزء كم ليس هذه يا من زألك الله الله يرفع ما أسير الله ما أرضي أنا أيضا من زألك كان أجري أنا صلى مين من سامو النبا يا يا من زألك يا سلم من قال يقول kaji da aka fada kana fa fara ka annama asma'uka sa'a yace ka ce ina jin ka yanzu yanzu kana samitu abi anhu an salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naji mahaifina na a tambayar sa yaya sallar manzon Allah kake قال فيك وقال فيك كان لا يبالي لا يبالي بعد تأخيرها إن في مصر الله بدام با في كل با يتجد طب فرقم بيان الوقت كما الله بين القوس صلى الله عليه وسلم بيوني بها قال قال يعني الإشاء إذا أبنى يجري في صلى الإشاء ونقص من ذا الله بيجي كتاتك إلى نصف الليل هو غد الليل ولا يحب النوم قبلها فأنا طائفين يبجيك في صلى العشاء في أزرع حتى أن صلى العشاء ولا الحديث بعدها فأنا بكتور أبايض وأنا تسور تيد باشك ألفاني باي صلى العشاء إن كي صلى العشاء فجيب لك تعبك فكنت في بجي إن كان هذا وإن صابك أنا الخير هنا لا إلي ميني ذاتي تقاني أنا الخير فيك أبيك باوض يحنا وأن مزعلا بايض سنوك بايض صلى العشاء إن نهي ترتيجي قال التوبة ثم لقيته بعد فأنا نحب في بايا حتى farra albuhu sai na tambaye shi fa qala sai ce wa kana yusalli dhuhra hina tazulu shams yace manzon Allah ka fice na sallata azhar in rana ta kauce daga tsakiyar rana ma'ana lokacin azhar ya tsaki والعصر يذهب الرجل الى اقصى المدينه والشمس حيه من ذا الله لا صلاه العصر متي تاتي كمان cikin lokaci ne kana wani magribu na ajiri an yi hinin gasa ita amma dangane da magaruba mai ba da labari ke ban sani ban san abin lokacin da ya tsada ba kana kuma lafi tuhu ba ita sai na sake haduwa da shi kafa an tuhu sai na kamar shi fakala sai ke waka na yi sallin subha wa yan rajulu fa ila wajhi dalilihi allazi arifu fa arifu kana wa kana ya kawo ila mira yake yana sallatan azuma mutum sai ka kalli abokin wanda ke zaune kusa da ka san shi ina kalli fuskar shiga gashi tare da kai wurin shi za shi to wannan an sallaci ba da digiri kenan ko ko a sai da haske ya fi ba da lokaci na biyu kenan qala wa kana ya fiha duk 60 ila al-mi manzo Allah na karanta cikin sallan asuba ayoyi 60 zuwa 100 raka'a ɗaya zai karanta ayoyi 60 ko raba su biyu yake yi in ayoyi a raka'a ɗaya mai kake hujjaka wa kana yaqra'u fiha eh fi salati fi salati subh duk na ila mi'a yana karanta ayoyi sittin zuwa ayoyi 100 raka in ya karanta aya 100 rafa a farko raka ta biyu aya 100 aya 200 kenan aya 200 wata sura kenan ai an kusa ka ai dauke sulusi biyu na bakara kenan eh amma akwai bambanci tsakanin ka da manzo Allah da za ka tsaya bayan manzo Allah a ne ana sallah ba za ka gama su ayati to amma kai fa yana Allah da kai gama sallah yake kasuwa ko in ka tsawaita ma gobe zai ji hanyar masallaci ka wannan ne قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا جوبا عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة أبا برزة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعد تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل كما زعل بينهم ويجين كيف صلاه العشاء زوا وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها قال شوبا ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل يتي لناس حديث ساجة هدوار الشيء تنبيشي سيكي كوني ثلث في نفر نرمي سيكي رب الجريدة أيا ساجة رجع أبو الجرنقو أبنى لا أمي الحسني التابعي وأن السلوبة يتابعي لصحابي هو أبو من سيسم يا يا واجي تنى haka hadisin kudusi al-kibr ya izari wal azamatu lidai faman naza'ani fi wahid minhuma aqamtu take duk wanda ya gayayya da ni a cikin fita da isar ba ce mu Allah ya ce zan karya Allah kadai shine al-mutakabbir al-muta'ali al-mutakabbir al-muta'ali sifa sifatu al-takabbur bi ziyarati ta al-mutakabbir duk sa'an da aka dauki wannan sifa aka dura ma dan adam kowa ne ya zama zargi wadan takabbiri ne sai ne ya zama yabo ne ko zargi amma Allah shine huwa al-mutakabbir al-muta'ali ya zama yabo shi mun gane ko kamar yadda sifar rashin karatu duk wanda aka ɗora mutum ummiya ne bai taɓa karatu ba zargi ne amma wannan sifa yabo ne dangane da manzon Allah sallallahu alaihi yabo dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ni ba aka fali ummiyina rasul annabi ummi sai ga mu yabo ne dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال وحدثناه ابو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلمة أبي المنهال قال سميت أبا برزة الأسلمية يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يقرأ في صلاة الفجر من المئة إلى الستين وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض أنا أنا إذا صلى هو فقط أبو كنت وكان يقرأ في صلاة الفجر من المئة إلى الستين يا قصر ينا كراتو أكين سلا أصبع آية تريزوا ستين وستين تريز ana nufin kowace rasa a ɗaya aya ɗari ko kuwa rasa biyu ake karanta aya ɗari ko sittin ɗin ya ce ya fajiri صلاة الفجر اسم للركعتين معا أو اسم للركعة الأولى أو الثانية أتاها تزايا في الصلاة أترى الآية ولا تري ركعة دي نقول. باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار babin da ya nuna bayanin cewa an karhata cewa mutum ya jinkirta sallah ya bar mu tare lokacin jinkirta makaruhi wa ma yaf'aluhu al-ma'mum idza akhara al-imam to in aka samu limamin da ke jinkirta sallah limamu za su za mu ga shawarar abinda manzon Allah yake ayi mu ga manzon Allah manzo ne na zaman lafiya ko manzon Allah manzo ne na kafiri na akasa manzon Allah manzo ne na me na zaman lafiya za mu ga fa'idojin da manzon Allah ya jinkirta kace in ka waye gari ka samu shugabanka limaminka ko sarki ko gwamna ko limamin wane yana da sallah kuma ba Allah ya za a yi ku masa tawaye ai ta surutu ana guna guni ai ta ai gumi manzo Allah ki ga yadda za a yi dan a zauna lafiya قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد وحول السند قال وحدثني ابو الربيع الزهراني وابو كامل الجهدري قال حدثنا حماد عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال an karbo daga sayyidina Abu Sarri Abu Sarri yana cikin manyan manyan sahabin sahabbai wanda kake yana cikin sahabban da gudun duniya Abu Sarri an san tarihin shi game an san labarin ko ne ko a lokacin da sayyidina Usman yake mishi kuma Rabiza wani ne kan garin Abu Madina wani kauye ke zaune saboda lokacin Abu Sarri ya fahimci wata fahimta da ake ganin ba ta dace ba wannan lokacin ba za a takura masa ba ba za a ke zuwa ce sai da na zuwa ke ya a bazar me zai hana ko za ka koma gidawa ne da zama kai kai kana ko za ka je tula kan karkar da zauna can ko yaya za a yi saboda kana cikin birni matsaloli na tashi haka ga kayan abu ba wanda ya hana ka za a samu abu koye kuma mun an ana ganin fahimta ka kuskure sai ta ke koma rabin ya zauna sai وبل يلا كم من يمن ينفقها ثم قال لك رحم الله أبو الزر يعيش وحده ويموت وحده ويرفع وحده في حال هذا أبو الزر زي زي رأي في كأي يموت في كأي أبن الجد ما مهم بيقول من قال لكم نعم. وربي يؤتي من يشاء ويبذل فحق عليك السيق عن أبي الزر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الزر سيدي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون صلاة عن وقتها يا أبو ذر يا يا حالك زي كسنتي يا يا ذاك ينقطع مكمك سأركشن sarakuna shagabanni limamai waɗanda suke jinkirta sallah daga barin lokacinta aw yumituna salata an wasiha ko suna jinkirta yumituna salata ay akhiruna yaya za ka yi kala kuntu manzo Allah ta mai abu sai abu zar ce kamata amuru ne fara sai abu zar ya ce kultu sai da ce kamata amuru ne ya kake ne kake ne ya yi zai ne musu dawaye ne sallah tare da aiki ne azumi na ne kadai ne idi na ne kadai ko kuwa ne bi sarki tare da cewa sarkin yana bin tare sallah kenan ba sarkin da ke sallah kan lokaci abu zarri sai mai ce ya manzo Allah ne fa mata amuru ne ne kake son yaya zai yi da tare fitina mai azumi na ne kadai mai iri na ne kadai naira ya zan yi kala sai manzo Allah ce salli salata li waqtiha tunda ka san ga lokacin sallah ya kai sai kai sallar fa in adraktaha ma'ahum fa salli in lokacin sallah ya kai za ka sallah ka zo kai sallah ta farko arilla ko illan nafila kada kai nafila kai kadai fa innaha laka nafila wa lam yakun khalafu al waqt wa'annan wa'anda suke jinki ta sallah lokaci ya wuce kenan abu zar bai ce sun manzo Allah bai ce sun da laifi suke yi ka yi musu wani duku yi musu kaza kaza kaza su tsaga bille kai fa yace da lokacin sallah ya kai sai ka yi ba shi yarda shi ba ko ta shi yarda shi yarda lokacin ya shiga dai ke limamin zai ta sallah sai ya yi sallah a cikin lokacin da lokacin da za su yi sallah ya kai abu zarrin ya ce ba zan fito ba na yi sallah manzo Allah ce a za ka tada fitina sai ka zo ka shiga cikin su a yi sallah da kai saboda a zauna lafiya kada ka ce mutu aini na yi sallata in ba ka zo za su to kai musa waye kenan za ka samu inda za su bi bayan ka duk sa'an da ka tuta na shaitan za ka samu da za su yi dama abin da suke bukata mun gane ku sai manzo Allah ya ce salli salata li waqtiha wa in in ma'ahum wa salli ma'ahum wa innaha laka nafila wanda ka bi kai ta zama nafila saboda ka zauna lafiya to wani malamin ya isa ce sarkin gari ya ce za a yi azumi ko za a yi sallah ce a a shi zai mai wallahi sarki bai hana wannan maran lafiya sai Allah ya tabbata manzo Allah ke man ra'a ku munkaran fali bai yiru bi nafsi bi yadihi fa lam yatafi fa bi lisanihi fa lam yatafi bi qalbihi wa zalika adhafu al-iman sarki kano ya fi karfin a ce mishi adhafu al-iman a cikin kano duk abin da ya hana ya ba shi da hujja wajen Allah ce na dauki adhafu al-iman ne kan wallahi tallahi Allah ba zai karba sai dai fadi yadda da annabi zai an hana duk masarautar kano an hana ibi biyu an hana ɗaukar azumi azumi ɗaya ne za a ɗauka rana ɗaya za a ɗauki idi kuma ɗaya ne kake cikin gidan rediyo ya faɗi haka kowa ya san matsayinsa to sa'an nan lokacin za ka fi yanci na rabuwa amma an baka ba abubuwa suna ɗaure mutane kai an saba sarki ni azumi yayi nasu sai nasu yi sallar sai nasu sannan kuma za su cikin talabijin suna karatu da shi sai mutane na mamaki shi sarki ke ba su abin suna yi ko ko a'a menene ke gudana ne karkashi yana ɗaure mutane kai mun gane su dole ne masara sarki ya fito jama'a a masarauta ta har abada idi ɗaya ne sallah ɗaya ne azumi ɗaya ne duk wanda ke sai wani abu ya masarauta ta yaje a kansa ba wanda za a yi amma a kano in an ce an ga wata dole kowa ya tafi azumi sai dai ka buri wadda aka ce an kace azumi sallah idi dole duk musulmin da ke masarautar Kano da birni da kauye da ko'ina sannan ita ce sallah a shar'ance ma ita ce sallah hmm. kuma sarkin gari shi Allah ya janka ma wannan aiki ba wani malami da Allah ya ba shi shar'a ta ba shi izini ya saba ma misali kuma ce hukmul hakim yarfa'ul khilaf hmm. ka'ida asuliya ka'ida karance matsala ce ijtihadiya ba nasi ba ina ganin kaza ne kai ma kana ganin kaza ne wani na ganin kaza ne to duka kowa ya ja daga ya hau kujeran nasi ni fahimta ta ita ce kai fahimta ka ita ce kai eh, ko kuma dole sarki har hada kalmomi a yi a dauki abu kaya to dole ko na ko kai ne wane ne ka ce ko kai ne ilm a cikin ilimi ko kai ne wane ne a ilimi ko ni ne ko shi ne ko wane ne sai aka zo sarki wajibi a kansa abin da yake kai wajibi a kansa da'ima ya hada kalmar kalmar musulmi wannan matsala tun da ba na istihadi ne fahimta ce ga abin da sarki yake ganin ya kamata a yi aiki da shi tun da shi ma istihadi ne dole na hakura da koyatawa dole ka hakura ka koyata a ɗauki wannan a yi aiki da shi don kalmar musulmai sana sai sa aka ce hukumul hakimi hukumul hakimi yarfa'ul khilaf yasa aka ce da ku tashi yanzu za ku tafi Kaduna ko Zaria ko Zamfara ko Buka ko menene mutum uku dole ku na da daya ya zama shine amin. ina da ku na da daya zama amin. ina wannan shugabanci muna tafiyar nan sai a tsaya nan ai sallar azhar sai wannan sai a sai mun kai kaza ba an samu sabani ba ne amir ya ce na amir ya ce ai nan dole nan ba a yi. ai ce kai kai ba shi ne na an zabi daya zama amir in ba haka har abada mutum saka biyu uku hudu biyar ɗari dubu dole a samu bambanci ra'ayi da fahimta duk sa da sarki ce ga abin da aka ga abin da zafin da ijtihadi ne ba nasti ne amma kana rike da nasti nassun qatu duk wanda ya saba maka ba za a ce saba ne sai a ce saba wa sabo yi bisa malamai suna al-khilaf al-ikhtilaf wal khilaf akwai ikhtilaf shine kare turka da shi na ilimi wal khilaf wannan sabawa ne mun gane ko mun zama na hukumul ya yarfa'ul khilaf ko قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا جعفر بن سليمان عن ابي ايمان الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر الله يا سي ابو ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة من قال لك ba na za a samu limamai shugabanni da suke jinke ta sallah da الصلاه لوقتها fa salli salata li waqtiha فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة إن صليت صلى تردس ولا صلى لك تردس منافلة وإلا كانت قد أهل كنت قد أهلت صلاتك إن كما بك مثل سيدة صلى بكي كاي صلى كاي كاي إحتياكي كاي كي كاي كاي كاي صلى أكبر وفي هذا الحديث الحق على الصلاة أول الوقت إذا وانا حديث نحن إذا من يصلى أكل لوكتي وفي أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأمون أن يصليها في أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة. إذا فرق الوقت إن الإمام كان في الإتهار كرش لوكسي أكثر تلك يسلى فرق الوقت إن لما يجوز يتلك تقرنية نافلة كاتا مقدم جماعة سأنا مقاسة أنزونا لا تيحن تلياها ma'ana ba malamin da shari'a ta bashi izini ya je ya jari ya janye ce shi ma ba shi ga sarki ba ga jama'a ba malamin da wannan ba wanda ke wannan shi shi kawai ba wanda ke da hujjan yin sai dai kan sauki tana ne kawai فلو أراد الاقتصار على إلهما فهل أفضل الانتصار على فيها مفردا في أول وقت أو أمآن قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال أذكر قول أبو ذر إن خليلي أوصاني إن خليلي أوصاني بدا بينا يا إن وفي أمرني يا أمرتني أن أسمع وأطيع نجي نبي abu zarri sahabi ne ba malamin garin ku ko ungo ku kawai ba sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. amma manzo Allah ce abu zarri duk wanda Allah zai kora shi akan wajen shi sarki kai shi kai biyayya hmm. kada kai tawaye haramun ne tawaye abu zarri ba zance malamin ungo ku ko garin ku bane a'a sahabi ne na manzo Allah kuma yana cikin manyan zuhad masu tsoron Allah amma awsani khalili inna khalili awsani an asma'a wa uti'a وإن كان عبدا مجدع الأطراف تودا أتي wanda yake sarauta akan mutum bawa ne mai yankakken gobe وأن أصلي الصلاة لوقتها يا من وصيتي لا أمرتني أن صلى صلى كان لوقت أنت فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أهرست صلاتك وإن أدركت القوم إن كي صلى كذوك ترى في صلاة كي كي صلى كان كان لوقت وإلا كانت لك نافلة إن كذوك ترى دبعي بين مزاعي كذا كتي آآني ناي صلى ذاك توايه sai ka bi su yi sallah ku yi sallah kowa ga Abu Zar ya ce jama'a yi sallah ba haka bane wacce kai farko ita ce farilla ko da kai kadai kai ta wacce kai tare da jama'a ta zama maka nafila kuma ba kai ta waye ba ba ka zama fitina ba ba ka haddasa fitina mun gane ku wannan fa ana magana ne dangane da shugaba fa mai jinkirta lokaci ina da shugaban da zai abu a kan lokaci kai ka zo bayan haka kai kai naka kuma ka ce dole kai naka shine daidai ana magana ne wa malamai fa da sahabi farar limaman da za suna suna jinkirta sallah suna wasanni da sallah aka ce kai kai wasa da sallah kai farko farko lokaci in sun zo za su kabi saboda a zauna lafiya saboda mabiyan ka karfi ta waye in ka ce kai ba za ka yi ba magoya bayan ka karfi ta waye ka haddasa fitina kenan kuma Allah zai tsaye da kai ranar tashin alkiyama al fitnatu ma'imatun la Allah min aisan mun gane ko abinda ake nufi shine shugabannin da ke jinkirta sallah aka ce a'a ina ga shugabannin da suke riga ka yi akan daidai kai naka ne a kuskure me aka ce kai kenan me aka ce kai kenan dole kai biyayya dole yace bazarayi na yayin umuri Abu Dharr sahabi ne yace nabi nabi duk wanda Allah ya dora shi ne sarki a kaina nabi nabi matukan ba sa ba Allah ya yake ni. yanzu daukan azumi da jama'a kan saba Allah ne أبني يا كاري زاي فلا يجيدي كذا صابع الله لا هو هيك اللي يقول الشرع أنت ما بتجع فلا تري أشيطان من شيء أنت يا قبلي هو أنا يا قبلي روح حدثني يا ابن حبيبي بن حديث الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شوبة عن بدير قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي يجب أن الله فأمين يبدو الدنيا تحت كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة يا يا هلك اللي كسرتي إن كسر ممكن تعجز متعني بالتجين كنت تطلع عن وقتها قبل اللوكتين ده ما هو تجين كنت هل لوكتين ده فآه أفرت لوكتي أنا ما أنا بشاشة أنا ما شاء سي لوكتي أكون فكر لي أتاش حيجين أتسل لوكتي أما بأي فرق لوكتي مشيني أجو إنما kwana kwana ma ta amuru ya abu zarafi ya wanzu ana mai umarninka me kake faɗa da ikama kana cikin masallaci baka fita ba kai sallah ta fasalli fa in uqimati wa anta fil masjid fasalli kai sallah ta akan lokaci kai sallah ka akan lokaci kana kuma kana karatu kana zikiri ne kana kana me kafin ka fita lokacin da za ka tada sallah kai aka tada ikama sai ka ce a ah, ni na yi sallah farkon lokaci lokacin da ya fa lokaci da ya fi amma manzo Allah bai ce buga kirji ya fitina ba in aka tada ikama kana cikin masallaci kai sallah tare da su abinda manzo Allah ya so a zauna lafiya kar a saba maka gabanni kar a yi fitina kar kai ya rarrabu fa in ku qimatu salati wa anta fil masjid fa salli wa manzo Allah ya umurta kenan ba bala wa hadathani zuhair bin harim قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابي العاليه البراء قال اخبر ابن زياد الصلاه ibn ziyad ya jinkirta sallah fa dan samit yazo fa alqaitu kujera ka zauna fa jalasa alayhi sai zauna fa zakartu lahu sani'a fi ziyad sai nake

kai sallah farkon lokaci fa in qaddakta salata ma'ahum fa salli in aka ta da sallah kana tare da su ka sake yin wani sallah ta farko farin farilla ta nafila wala taqul wala taqul kada kace inni qad sallaitu fala usalli karka ai ni na yi sallah ba zai sallah ba me kashi din take to ai na yi sallah ba zai sallah ba yanzu sai da mai ke ba ka yin sallah sai da mai ke zaka tada fitina kuma ka tada fitina ke duk magoya bayan ka sai shi kenan su yi maliman tawaye sai manzo Allah ya fada yake fa in salli salata li waqtiha ka sallah sai sallah a farkon lokaci fa in adrak fa in adrakat as-salatu ma'ahum in sallah kuma ta sake kana tare da su fa salli kai sallah kuma ku wala taqul kada ka ce inni qad sallaitu fala usalli wanda yayi sallar kenan a farkon lokaci da shawarar manzon Allah kamar sai kada ka je na sallah ba zan yi ba ina ga wanda yanzu za a yi jama'a yake ni ba zan yi ba sai gobe ina matsayin shakar a musulmi matsala ce ɗansu ne kawai ba wai hujja ce ko wani a'a matsala ce kawai kan ne قال وحدثنا عاصم بن النضري التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعمة عن عبد الله بن الصامت عن أبي الفر قال قال كيف أنت يتي إلى بريا يا بكي أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير قال حدثني أبو غسان المسمائي قال حدثنا معاذ وهو بن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت يصلي يوم الجمعة خلف أمراء ويؤخرون الصلاة في ناس مع عبد الله بن الصامت يقول لهم جزاء مصر يوم أنا صلى كان يصلى الجمعة ما عندي ما من التجهيز يتصلى قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني يقول لي ما رمى التجهيز يتصلى كيف يصلى الجمعة بان بضاعي يصلى وكيف يقول alama ta waye kenan yace sai bikin ya ta hafi da naji zafi wa qala yace sa'altu aba zarr an zalika fa daraba kafifi yace wannan matsalar ta da ne ta mai abu zarr sai da bikin ya ta wa qala sa'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalika yace na tambayi ba Allah wannan matsala fa qala sai yace sallu salatal waqtiha waj'alu salatakum ma'ahum nasilatan ku salla a farkon lokaci sa'annan suka tada ikama ku yi sallah tare da su don kalmar musulmi ya haɗu kar a samu fitina sai ku yi sallah kuma tare da su wa sallah da kai farko ita ce farilla wa kai kai tare da su ita ce nafila kuma duk a kan lokaci aka yi ba sai da wannan farkon lokaci ne wannan tsakiya ko karshen lokaci ya halatta ko bai halatta ba amma kaga shawarwarin da manzon Allah yake ba Abu Dharr fa'idoji ne na zaman lafiya tun da aka yi duniya ba a taba samun wani limami shugaba mai jagoranci ne wanda shi da fa'idoli da zaman lafiya irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina za ka tabbatar da kana kaunan manzon Allah kuma kana saba ma umarninsa da ka'idojin da yake fida قال قال عبد الله ذكر لي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فتر ابي ذر babu fadli salatil jama'a wa bayani tasdiri fi tahallufi anha babin da ke bayanin fadalan sallar jama'a da kuma tsanantawa a tsananta duk wanda baya zuwa sallar jama'a a nuna mishi ba shi da cewa a tsananta a kan قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا من الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب 25 جزءا بيتي متين يصلى الجماعة يا كي يصلى كي كي دلالا درجة 25 وأنا أتصل 27 قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة قال يكفي صلى الجماعة كافي صلى في شيكتين درجة درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار ملائكة دريد نرانا سنة هدوى في صلاة الفجر أتكي صلى الفجر وصفي صلى الفجر قال أبو, قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وكرت يعيكم كلاما وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا أي مشهورا أي تحضره الملائكة من ذلك to tunda mala'iku za حديث hadu sallar asuba har sai ka tashi ka wanke barci ka tashi yake sallar asuba ba za ka samu albarka ka tashi ka tashi iyalanka zai fi sallar za ka قال ابو بكر بن ابي ابن اسحاق قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد وابو سلمه ان ابا هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الاعلى عن معمر الا انه قال بخمس وعشرين جزءا قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب عبد الله بن مسلمة القعنب بن سينا إمام سينا سينا شيخ الإمام مسلم قعنب قال حدثنا أحله عن أبي بكر بن محمد ابن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفجر قال حدثني هارون بن عبد عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه بين هو جالس مع اسماك ابن جريج بن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله قتل زيد بن الربان مولى الجهنميين فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده sana tare da liman ma tare da jama'a ya fi daraja da 25 wannan kai ta kai قال حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة القصد ب 27 درجة قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعا وعشرين وده رواية خمسا وعشرين وده رواية سبعا وعشرين با عدد الأكيد أنا نزل بس أن في صلى فرد جماعة يا في الدرجة بسيدي لصلى كي كأي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير وهول السند قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد قال ابن نمير عن أبيه بضعا وعشرين يتي سند عشرين درجة سند عشرين وقال أبو بكر في روايته 27 درجة قال وحدثناه ابن رافع قال أخبرنا ابن أبي فليج فليج قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بضعا وعشرين قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wayan salloli sai ya rasa wayan mutane ba zo bai zo ke sabu ba Allah salati fa qala sai sai la qad hamam tabbat na tu an amura rajulan yusalli bin nas na tu na saka na wakilta wani yayin mutane sallar jama'a da aka tada shi kama